ku danna ƙararrawa domin yin subscribing a kan wannan channel ɗin mun gode Michael Jordan ya yi fice a wasan ƙwallon kwando shi dai Michael Jordan an haife shi ne a ranar 17 ga watan Fabrairu shekara ta 1963 a garin Brooklyn da ke birnin New York a ƙasar Amurka. Sunan mahaifinsa James R. Jordan sai kuma mahaifiyarsa Dolores Peoples. mahaifinsa ma'aikacin kamfanin wutar lantarki ne da kuma mahaifiyarsa ma'aikaciyar banki ce michael jordan ya halarci makarantar emsley lani high school da ke wellington nan ya gamu da soyayyar wasannin motsa jiki waɗanda suka hada da wasan ƙwallon ƙafa wasan ƙwallon kwando da kuma wasan ƙwallon baseball A ƙuruciyar Michael Jordan ya yi yunƙurin shiga ƙungiyar ƙwallon kwando ta Sofomo, amma abin ya ci tura saboda gajartarsa. Haka ne ya sa Michael Jordan ya shiga ƙungiyar ƙwallon kwandon makarantarsa ta Emsley Elani, amma a mataki na biyu wato Junior Club. Inda ya taka rawar gani kuma ya yi ƙoƙarin yin abubuwan da za su taimaka mai wajen gajartarsa ma'ana ƙara tsayi. Bayan ƙoƙarinsa na burge 'yan kallo, Michael Jordan ya samu damar wakiltan gangamin makarantun Amurka na mataki na biyu a McDonald All High School Basketball Teams Game. shekara ta 1981 Michael Jordan ya samu tallafin karatu kyauta wato scholarship a jami'ar North Carolina duba ga gudunmawar da yake baiwa wasan kwallon kwando. A jami'a Michael Jordan ya karanci cultural geography wato ilimin al'adun yankunan duniya kuma ha'ilau ya samu horarwa na musamman daga shahararren mai horar da 'yan wasan kwallon kwando wato dean smith a shekara ta 1984 Michael Jordan ya dakatar da karatunsa domin shiga kungiyar kwallon kwandon kasar Amurka inda ya koma daga baya ya karkare karatun nasa bayan shekaru biyu. Daga shekara ta 1984 zuwa shekara ta 1987 Michael Jordan ya yi wa kungiyar kwallon kwandon Chicago Bulls wasa a inda ya ci akalla wasanni 29 a duk wasan da ya buga. A shekararsa ta farko a Chicago Bulls ya ci kwallaye uku inda ya kafa tarihi a duniyar kwallon wasan kwando. tsakanin shekara ta 1987 zuwa 1990 michael jordan ya taimaka wa kungiyar chicago bulls zuwa zagaye na ƙarshe a wasannin zakarin ƙwallon kwandon ƙasar amurka a shekara ta 1992 michael jordan ya buga wa ƙasar amurka a wasan ƙwallon kwandon summer olympic Shekara ta 1993 Michael Jordan ya bayyana wa kafafen yada labarai zai huta daga buga wasan kwallon kwando wato ritaya. Da ya kara da cewa mutuwar mahaifinsa na ɗaya daga cikin abubuwan da za su sa shi ya bar wannan wasa na kwallon kwando. Shekara ta 1994 Michael Jordan ya shiga kungiyar wasan kwallon baseball na White Sox. Bayan shekara ɗaya da shiga ƙungiyar White Sox, Michael Jordan ya buga musu wasanni inda kuma ya ƙara bayyana wa duniya cewa yana son ya bar wasan baseball ya koma wasan sanada wanda aka fi sanin shi da shi ma'ana wasan ƙwallon kwando. Michael Jordan ya dawo wasan kwallon kwando inda kuma ya koma ya ci gaba da bugawa ƙungiyarsa ta Chicago Bulls wasanni. is war, the hundred years Through battlefields of blood and tears From Bosworth Field to Point du Hoc Stalingrad and the Siege of York The bloody turf of Gallipoli have no effect on the killing spree Daga shekara ta 1995 zuwa shekara ta 1998 Michael Jordan ya taimaka wa kungiyar Chicago Bulls wajen lashe kofin zakarin kwallon kwando na kasar Amurka wato NBA Championship inda suka lallasa kungiyar Seattle Supersonic da Utah Jazz a wasannin ƙarshe. nasarar lashe gasan zakarin ƙwallon kwandon ƙasar amurka wato nba championship ya zo michael jordan da lambobin yabo guda biyar wanda ya hada da dan wasa mafi daraja a duniyar ƙwallon kwando a ranar 13 ga watan janairu shekara ta 1999 ya sake fita daga kungiyar ta chicago bulls inda ya ƙara cewa zai yi ritaya ma'ana zai ɗau hutu bayan shekara ɗaya kuma ya dawo wasan kwallon kwando amma a matsayin coach ma'ana shugaban kungiyar kwallon kwandon Washington Wizards. A shekara ta 2001 Michael Jordan ya sake dawowa buga wasan kwallon kwando inda ya dauko tsohon shugaban kungiyar Chicago Bulls domin ya horar da sabuwar kungiyarsa ta Washington Wizards. A ranar 23 ga watan Satumba shekara ta 2001, Michael Jordan ya bayyana wa 'yan jarida zai sadaukar da albashinsa ga waɗanda ibtila'in tara ga watan satumba ya shafa a ƙasar amurka a kakar wasannin shekarar michael jordan bai samu damar buga wasanni da dama ba saboda raunin gwiwa da yake ta fama da shi a shekara ta 2003 michael jordan ya doka wasan kwararru ta nba inda ya kafa tarihin cin kwallaye mafi yawa a duniyar kwallon kwando a shekara ta 2004 michael jordan ya buɗe kamfaninsa ta tseren babura wato Michael Jordan Motorsport. Shi dai Michael Jordan ya yi aure a shekara ta 1989 tare da Jaunita Sonboy, amma sun rabu bayan shekaru 17. Sun haifi yaya biyu ma'ana Jeffrey da Marcus. Michael Jordan dai ya sake sabon aure ne a ranar 27 ga watan Afrilu shekara ta 2013 da Vet kuma bayan shekaru biyu Allah ya albarkace su da 'yan biyu Victoria da Isabel. Michael Jordan ya samu lambobin yabo daga kungiyoyi da kafafen jaridu daban-daban waɗanda suka hada da Slam, ESPN, Hall of Fame wato zauren fitattu na gidan tarihin North Carolina da kuma sauransu. Takaitaccen tarihin Michael Jordan kenan shahararren ɗan ƙwallon kwandon duniya. mai karantowa Bashir Idris Abubakar. subscribing akan wannan channel din mun gode